ta da ta a yara kun iska na ya kadaita aurar kala turjilin ko duka da kafa maji ya kashe da ta kauce da ya kasan gacca wa wani ƙarfi wakka da ke wannan wakka kasan gacca kana tsarin kafan ka kana masa maji coso ko za ka ta takwanta kafa sai wani ganin ta kai dama kafa ma ya tsage amma ka zai jikin filan nan mana ne ai wa abu ka saboda kanan dama can ta kusa rushe a kasa ya tsatsage duka ɗaya zagar ta kafa ba wani ƙarfi ne ba fada budda بد بقاء هذه البدع wannan janyo dole wannan bidiya ta ci gaba da zama ba wai sunna ce ba ba malamai ne ba su yi magana ba malamai sun yi magana wata asuluha eh fala ya dullu baqawa ko gaskiya ne ni ya ne ne bana walida فلا يدل بقاء هذه البدعة ma'ana zaman wannan bidi'a ganin ta a ko'ana ba yana nuna mana wata asuluha da tushen ta fil mujtamal islami bai nuna ala adama inkaril ulama'i la malamai ba su yi magana ba sun yi magana sun gaji sun yi shiru wa hahiya da risala ga dai risalar tajuddini al-fatiha ne nuqaddimuha shahidan ala zalika muna shaida kan wannan قال رحمه الله والفاتحة لي. بعد أن حمد الله وأثنى عليه بايا بود الله يا يبو بما هو أهله إيش أما بعد كنت يا بود بكا يرفع أنسى مكانا بكا فإنه قد تكرر سؤال جماعة من المباركين tambayan al'umma masu albarka ta yawa alil ijtima'in ladhi ya'maduhu ba'dun nasi game da taro da sashin mutane kan yi fi shahar rabi'il awwali wai yusammunahu al-maulidi hal ahlun fi shar'i yana da tushe a shari'a An huwa bid'atun wa hadatha fi wa hadathan fi dini kirkira ne a addini wa ƙasa dul jawaba suna neman jawabi an dalika mubayyinan mai bayani wal an anha ayyana bayani akan wani ya zama dole fa billahi tawfiq ina neman Allah ya da ni kan abin da zan faɗi la a'lamu li hadhihi al-mawlid aslan kitabin wala sunnati sharhin risala sai ban san asali a wannan bidi'a ba a alqur'ani ko sunna to za samu da yau wala yunqadu amaluhu an ahadin min ulama'il ummati ba a ruwaito aikata mauludi ba daga wani daga malaman wannan al'umma الذين هم القدوة والنسون أبن قوي في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين وإن سكيري كده قراب مقباتا بل هو بدعة أحدثها المبتلون bidi'a ce ‘yan banna suka faifar da ita wa sha'awatu nafsin e, ita na bihal akaluna sha'awa ce ta rai masu cin abinci suka mai da hankali a kanta suna rayata bidalili anna idza adarna alaiha al ahkam al khamsa idan muka dauko hukunci biyar muka dora mata قلنا إما أن يكون واجبا مولود نقول زما واجبي أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما وليس هو تبقى رجبا وليس هو بواجب إجماعا أي با واجبين باتفاقا ولا مندوبا إجماعا لأن حقيقة المندوبي دون جفكي المندوب ما طلبه الشارع abin da bai shari'a ya neme shi min ghairi zammin ala tarki ba zargi wanda ya bari ba wa hadha lam ya'zam fihi shari'u shari'u ba bai san da shi ba wala fa'alahu sahaba sahabbai ba su yi ba in ji fati hanifa wala tabi'una tabi'ai ba su yi ba to yau mutum da malike zai maulidi addawa yake koyi wala ulama al mutadayyinuna fi ma alimtu imamul fakiya ne ce muna malamai masu addini a iya sani na ban san wani malami ne addini ta kama dudu ba duniyan nan ta kaga wannan kuta wani nazar ga duk mai neman gaskiya ba rikici yake nema ba ba wani abu na shi da yake nema ba da ya cancanta ya tuba wa hada jawabi anhu wannan ne amsa ta game da wannan bayna yadayillahi ta'ala ina son ranar alkiyama Allah ya tambaya kan haka eh na je gaban Allah ma na gaya muku na tabbatar da tunda duk kan da mutum zai amsa sai ya sake tabbatar da ita gaban Allah ce to Allah ina son zan zo gaban kan faɗi wannan magana al'ummar manzo Allah na gaya muku wannan haka take eh haka ni gaban ma za ba da haƙi illa salat saboda kanan ya dai Allah ta'ala in an husa in an husu iltu man tambaye ni gare shi wala ja'izan mauludi ba ja'izi ba ne ba an ya kuna mu ba a ce mu ba ne li'annan ibtida a fiddini don ƙirƙira a addini laisa mu ba haɗu da ijma'il musulmi falam ya baka illa an ya kuna makaruhan ba abin da rage sai dai a ce ko dai makaruhi au haraman wahina idin ya kulu kalamu fi fasalaini to nan magana ya ta zama kashi biyu والتفرقة بين حالين أحدهما أن يعمله رجل من عين ماله mutum ya yi mauludi nan daga asalin dukiyarsa li ahlihi wa ashabihi fi iyalihi la yujawizuna ba su wucewa fi zalika al-ijtima akal ta'am su ci abinci haka wala yaqtarifuna shay'an min al-afami ba su komai ne ba هذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة wannan shi ake jama'a بدعة makaruhiya wa shana'atan kuma maimuni mutum fa yi shi tsakanin da yayi sai yar kazarsa a ciro magi a sayo yar shinkafa a hada a dafa a ci saboda wannan an samu karuwan a manzon Allah shine ne mai muni. إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة don ɗaya daga cikin magabata ba wanda aikata shi allazina ul islam wanda su ne masana addini a musulunci to ga ya mutu da yi shi wa ulama ul anami malaman al'umma sarjul azmina fitilun zamun nan wa zainul amkina kwalliyan kasashe malamai wasani na biyu an ta da kula jinaya laifi ya faɗa masa ta'addanci ya kwace wata kawa bihil ya. a mai da hankali kansa hatta ya ofa a haduhu shay'a wa nafsuhu uku. har wata ya bada wani abu ina kallon abu mana yana ruwan abu wa qalbuhu yulimu ya cire ya bayar zuciyar na yi masa zafi wa yuji'uhu lima yajidu min alamil haifi don ina ga an zalunce shi وقد قال العلماء أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف nan ba wata ƙa'ida ce karɓan dukiya da kunya daidai da karɓan shi nan ka a sharhi a fili yake ai ba na mauludi kaɗai ba ƙa'ida ce wannan mutum ya zai zan kai maka da Allah da kana da kaza kai kuma ka kalla ko ban bashi kaza kai ka ban ban bashi ce ba komai yanzu ne ko dai wani abu da ya haka da ya tusa sama ba kai kana cin kunya ba za ka yi bashi ba to da shi da fashi daidai suke hausar ba ta fito ne da nake so ba ni ban gamsu ba sosai na san an gane amma ban gamsu da hausar da na yi ba ba ka zamba ba zamba ne ba ka mutum ya je ya gaida wani musamman ya same shi ya gajiya lafiya duka jinka lafiya motocin lafiya ba a samu dai tsautsayi ba to Allah ya tsare Allah ya tsare dama na zo ne in gaishe ka in ga lafiyar ka in ga lafiyar iyalinka shi duk na je duka lafiyar naira hamsin kake so na sani ka ɗauko ɗan dubu ɗan ka bashi ko dubu goma ka bashi wannan daidai yake da fashi ku lura da ibara malar akhadul mali bil haya'i ka akadihi bis saifi eh in shi ma dan uwan haka ne haka ne wanda ya shigo da zan ko ba za ka hana mashi ba kana jin kunya ka ɗauka ka bashi dole kamar fashi ne kamar misalin a yanzu sai ku kamar yanzu mutum zai nuna ma bindiga ne sai ta turo kayan ɗakin ka dan ta baka miƙa masa kana Allah ya isa eh to ko mu karo da ma za a ce mutum ka ikara kullum a kalli gaba kowa haka ba in an sake an ce ga abin da kuma ba da tuwar wahala eh tuwar wahala a kalli gaba da dai a ce ma daga za a bari hakan turisa sa mutu yi ma abu saboda yana jin kunya to kamar fashi ne to wannan kamar an gane eh, eh? ya yi nauyi ne <laughs> mana eh me ya kawo mahallin shi da shi ba suna tattara kuɗi ai yana ba da kuɗi ya dan janye ko wani shekara ma ɗan da an je masa ya ji wa wa'azi dinga ce to yanzu dai wani dinga za a yi to alhamdulillah a ce ba haka bai ce ya biya ce ko kuma a ce ainihin shi ma ya shiga roba ko kuma ya shiga roba dole kwanta zai bayar kwarai ya zama haka akwai wanda aika wanda ake na anguwa za a tattara musu ne wanda ya abinci a kai to to haka ne ake guru masan wannan ba eh ko ai kawai za a yi mauludi to wannan ma duka shi ne nau'in ne tun da mun ba haka ba za a koro ma yaro ya ce da ya ce ya kima ba shi da ya ya yi alaka a'a wannan ai kyauta ne na neman lada daban kyautar neman ai kyautar wancan kyautar neman lada daban dama wancan ai an fito iri gida ce ko dai ka ka ko ka bai masa eh, can kuma kuma ka lura can shari'a ne nan ko ana maganan ainihin wajen halaye ne san shari'a ita tana bin abu ne kike da keke akan sai ai shari'a tsakanin adawa ne eh? ka manta shari'a wata shari'a da aka tsakanin Umar da Ubay bin Ka'ab Eh, wanda ana wanda zaid bin sabit yanki yanke rikici ya samu umar ina halifa da shi da ubay bin ka'ab aka je wajen zaidu aka ce hukunci da zuwa ainihin zaidu ce masa to kai alwajin mu'minin da zana nan shi ko na za a ji a wannan na farkon cutarka ba za ka adalci ba duk ka zama da mugabanka ya zo ya aka ce aka ce ainihin umar ya kawo hujja ba hujja a ubayi ne ya kawo hujja bai da hujja ka ce to yanzu ba abin da rage sarki mummune zai rantsu sai ce da Allah ubangi ka yafe masa rantsuwa ba wanda zai roƙa masa yafewa sai shi kadai sai je kai zalunci ka hukunta ne daidai da zaka hukunta kowa to na abin da kika gane shari'a za a kirkira gege nan kuwa za a gaya maka ne mai hankali ya gane Hmm. a laifi daidai kaga da wannan aibara ko da an kama shi ba za a harbe shi ba ko an yi da makami fa an qattalu aw yusallabu aw kaza ko a da dai yi laifi yi laifi yi haddi yi a cikin da yi amma yi daidai suke don fashin da ya rabu san kwaya shigo ciki kawai zai auna a kai dai tuba eh, eh bashi gaba kaza ko shi wani dole wani yana zan kaza ka tambaye shi bashi ka tambaye wanda in ka tambaye shi bashi ba zai lagan maka ba ba gani na Allah ne ta cin bashi yake a wajen Yahudi shi ka dama Allah Allah yake zai sai na manzon Allah sai yake gasu Abubakar gasu Umaru da su ainihin su wa ake da suna abdurrahman bin auf attajiran nan duk ba zai ci ba shi wajen ba zai je ci ba shi wajen bai hudi ka san ko bai hudi dama kaɗan yake gina hmm? eh shi ne ya kamata mutu ta kula mahaifinsa ba ai ma ya fi nuni kyan mutu ya kira mahaifinsa wannan ai dama da dan da dukiyar duk gaba na mahaifin ne wannan kayan shi ne kai da kayan ka kawo zama cikin wahalar hmm? eh, yin jinawi ya hana ka a ce ka bashi kuma eh, ko jinawi ka ya baka to shi kenan wannan kaman ka yi fashi hmm? a zahiri ne kenan amma duk mai ilimi duniyar musulunci ɗungurungun ta haɗu wanda ake jin magana su ba malami na za su fika ba ka gane ko malami na rubutu na karatu duniya duka an haɗu annabi ya mutu ana binsa bashin ainihin abin nan babu malamin da ya taɓa inda malami ne ban ma malamin kafir ba na ga ta gane duk an haɗu kan haka yawwa kaga malamai iri ne akwai wanda malam cewa yayi mu ne muke ganin sa malami na ba malami ne ba amma ka kama wanda rubutu na ka ce masa malami ko eh suwa ai to ko ma dai wane ne duk ba mu ce ma ka tona ba mutum da dan kalar kato da dan waye duka ko ma waye ya faɗi ai ya fi kyau da ka ware su su kadai ba mu sani ba ko masu akwai ilimin masu wannan ra'ayin din wannan dai shine amsa in dai malami ne na addini to babu shi hatta yan arin nan to da unar taqaddam abin da yi ta bakin naku kuma gaskiya ne siya ma in kanan ko in eh, eh, eh, in ba fa ila zalika shay'un min al-gina' to ballantana in wani abu ya haɗu da maulidin nan na waƙa ma'al butonil mal'a tare da cikunkuna cikakku eh, cikin ne ƙoshi aka ce ga waƙa ai ka zama na ra'ayi walatul batili da kayan disko ko kayan kaɗe-kaɗe mandiri da ganguna irin na coci da badujala minad dufofi wasu shababati sunan ganguna ne na dufofi ganguna wasu ma'un rijali ma'a mara da. tattaruwar maza tare da matasa aka ce akwai wake-wake wanda sa'i ga mata alfatinati masu sa fitina ya kasa wanda ya zama banna imma tsakin bikin ko suna ca kuɗi da su a wani mashirifatun ko wanda suna wali na ka kenan da kake magana to in ga mazan nan ga matan nan to shi ne zana in dai kan dace ga shi wuri ta yana zayar ko ka ciki warra kasu da rawa ne wal in'itafi wanda za a dinga kararaya da lankwasa kamar da wanda kuka gani irin sirri nan wal istighraqu fillah da duniya cikin ainihin abun kaga mutum har fita hankalinsa ina tikarawa wani siyanu yawmul makhafi da mantawa da ranar tashin alkiyama ka ga masu irin ranar suna a ah, a ah, mutum ga kato na tsalle na jira na tsalle na da auna ya manta da mutu ya manta da tashin ya idan ta ma'ana su ma an suka taru da hinna su kadai rafi'atun aswatihin bitta hatiki suna masu daga sautukansu da dariye-dariye da surutu don mace da aka sani ga mace ta yi magana ƙasa ƙasa ko da su kaɗai ne sai dai mu Allah sauƙaƙe hatta maganin da wa ta gano za ka iske ka je gidan buki ba ake maganan gidan buki masallaci in suka ci kaurin ta ta ta ta ta ta abin mamaki maza suna nema su fi mata yin shiru wanda in shiru na da kyau ga mata ya fi kyau wata ƙaribi da ainihin annashuwa fil insha da wajen waƙa wal khuruj fi tilawati da fita wajen tilawar wa zikiri anil masharu'i in tilawa ce aka tashi za a yi karatu a nemo mai murya mai kala kala murya ya lankwasa ya lankwasa ya lankwasa yi tsalle da muryan a yi ihu ya sake dawa da baya da baya da baya ya gaba can ajiye a ƙasa ya taho kwance kwance kwance gefe sai idiyo can wanda kuna zai daga sama sai fasa sai idiyo kusa can inda kuke tsammanin su to irin waɗannan masu muliyoyin ko masu kama da haka su za a nemi wannan ya fita kada an mayar da qur'ani wani kayan annashuwa shi kuma kayan annashuwa ne ba wal amrul wanda ya fita karatun abin da aka saba da shi gafilatin wanda sun shagala an qaulihi ta'ala inna rabbaka ladul mirsad mahalikin na nan a madakata yana kallon kowa وهذا الذي لا يختلف في تحريمه itinami wannan shine mutum biyu ba su yi saɓani wajen sa ba wala ya tahasinuhu zawun fatiyani ainihin masu samari masu biyu masu mutunci ba su taɓa tantama shi ba ba su kyautata shi wa inama ya halu zalika lin nafusi mautal qulub wannan kan ji daɗi ne ga masu matattun zukata wa ghairil na. ko min al-athami wa dhunubi wa ba su rage ayyukan zunubi Wa'azi duka zan ƙara ma Allah sarki malam annahum yarawnahu min al-ibadati la min al-umuri al-munkarati su ba wannan abin ibada suke gani suke yi ba su ganin su abin kyama na haram fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا ولله در شيخنا إيش الله يجيك أول معنا من مؤلف الشيري حيث يقول فيما أجبناه إن ديكي شاء أبن دي يدمنا مكرم تاشي ما عرف المنكر وقت كرن واستنكر قد قد عرف المنكر واستنكر المعروف في أيامنا الصعبة وصار أهل العلم في وحدة وصار أهل الجهل في رب في رتبة حادوا على الحق فما فما للذي صاروا به فيما مضى نصبا فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة قد عرف المنكر ها هو تصوابه نظر بكده ولا تنكروا أحوالكم قد أتت توبتكم في زمن القربة قد عرف المنكر بس يعني yau dai bidi'a ta zama sunna bidi'an ita ta koma sunna munkare ya zama abin da yake an san abin kyama bakon abu ya koma yau sananne ko ba haka ba ga misalin yanzu fesin kaf ta fi rawani an fi sanin fesin kaf da rawani in ka sa fesin kaf yanzu ka shiga cikin zama sai a gaba a kula da kai ba ba komai wannan da jins amma kana sa rawani ka shiga gwa an fara ce wancan mai rawanin fa wancan mai rawanin fa ya za su a ina yake ɗan gidan waye menene haka a da zuwa liman kake so ka zama ne ya aka yi kalama malam kenan amma ka zafi sun kauka ba jins ka shi ka sai ka shiga cikin jama ka huwa la ka shiga ka fita ba da kai <laughs> eh, saboda haka nan wannan munkar ya zama ma'ruf to gaba duka daga mauludi ya koma sunna Eh? sunnan da ba mazujin kuma ita ta koma a ainihin bidiya shi ne aurifar munkaru واستنكر المعروف أبدا da aka san shi a shari'a an kyamace shi shi kuma sai ayyamina asaba a saba kwanukan mu na yau an gane wasara ahlul ilmi fi wahada malaman sun koma na rami can karkashin rijiya haka malaman addini suke na sunna wasara ahlul jahil fi rutuba sai jahilai su ne malaman Eh? masu ilimi tun mai ilimi na hakika yanzu an koma asfalu safiri na can yake ba a yi da shi a sa masa suna ya iri iri sai ka da jahili la ya faru da ba na yami da shi maliki shi ne malam din hadu anil haƙƙi sun kauce daga gaskiya fama lillazi saru bihi nasabatun fi ma mada abinda suka tafi a kan sannan rai da alaƙa cikin wa'anda suka gabata faƙultu lil abarari sai nake cewa masu imani ahalin tuƙa masu taƙawa wardini da addini lammastar da tilbir yayin da baƙin ciki yi baƙin ciki da ke ce musu la tunkiru a hawa da kada ku canza halin ku ku zauna yadda kuke yadda kuke nan shi ne gaskiya kada aka taubata ku tuban ku ya zo fi zamanin gurba a zamanin da abin ya zama bako can wancan hadisi ya ke badal islamu gari udu gari gariban kama bada to ala ayyati halin da littafi ya zo karshe wala kada ahsana imam abu umar bin al-ala haifu yaqul shi ya kyauta mutuka dangane da wannan alaka yace za la yazalu an-nasu bi khairin ma ta'ajjaba min min al-ujubi mutane baza su gushe ba suna cikin alheri <coughs> ma ta ajaba min al'ujubi muddin ana mamakin jiji da kai Ha ba ma annas shahar alladhi wulida fihi muddin tun da dai ainihin ma annas shahar alladhi wulida fihi watan da aka haifi manzon Allah fa huwa rabiul awwal shine wannan wata da muke ciki huwa bi ainihi a watan ne alladhi tuwfiya fihi mutu a cikinsa to daga za a ji da shi murna za a yi ko baƙin ciki kuma wa mutuwa ce a ƙarshe aihuwa ne a farko kaga mutuwa nan ta shafe duk kautar murna da ake da ita falaisa alfarahu fihi bi aula min alhazan fihi murna ba ta fi cancanta ba daga yin baƙin ciki a cikinsa wa haza ma alaina an naqulu wannan shine yau da mu ce wa allah narju allah muke fata fa sai mu kabule karbi abin da muka yi إلى هنا انتهت رسالتها كو تاج الدين نلي ساقون تاج الدين يسع الفاتحاني المسمى المولد في الكلام على المولد المولد كي في الكلام على المولد ومن عجائب الحياة يرى بجتكم abubuwan ban mamakin rayuwa أن سيوتي وين كان سيوتي kare mauludi wa kada zakara ha fi hawi fi hawi ya kawo wannan wasiƙa a hawiyinsa littafi ɗaya tara ina da Allah ya sa ka ce hatu bulai wa min hutna kalna ha daga hawi ma muka ɗauko wa'annan kalmomin harfiyan kada hawala radda alaiha su ruɗe da ƙoƙarin kwata su yi radda a kansu falam yufli bai na ba fa kana radduhu saqitan baridan رد لأنه يجادل بالباطل دوننا جد مع كانت أيا ليدهب به الحق بين روسى بسكابيتا والعياذ بالله تعالى وقد عرفت عرفت أيها القارئ كلمة كربك كاداني دي سبحات السيوطي شبهات السيوطي التي هو فارها بها ولد من دمونا بهتا ظانا أنه قد استخرج البدعة المولدي ya tsamo a maulidi ya samo mata asalin min shari wa aratta rabbana alai ka faradin da muka yi masa bima yuniru tariqa li talibil haqqi gabin da ke haska hanya ga mai neman gaskiya war rabibina fil aisha alaihi falida la yadurruka adamu ittila'ika rashin karantowanka ba zai cutar da kai ba a larabci suyuti al ko al muni ilaihi wanda kai ishara gare shi fa inna nazaraka fi shubuhati kallon shubuhohinsa yugune ka anin nazari fihi ya wadatar da kai kallonsa haza wa in qara'ata risalati hadi in ka karanta wasiqata wannan walam yaftah laka fiha baka gane ba wa ma zilta hayranan an ce ka karanta yin sa'udin tun farko zuwa nan baka gane ba kana rube shatan kana shakka fi bidi a cikin maulid أنها بدعة ضلالة فأكثر من الدعاء التالي ذا دعاء قديم بي قيل أن شريك هل تكرم أن بغداني وتبغى دعاء فإن الله تعالى يقطع حيرتك على زي ينكي وغطنك ويلهمك الصواب زي تشوسا ما ديدي مك إلهاما ويهديك إلى الرشد يشريك زواج غسكيا وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير علمي أنصواني وهذا هو الدعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو الدعاء. Allah zai buɗa ma kwakwalwanka Allah ka shirya da mu gaba ke da a wannan du'a'i ne wanda ake yawan yin sa dama du'a'i hadisi ne a yanke shi ne da hawiya ina ne Dua hadisi ne na manzon Allah to amma wai in ka karanta ba gane ba ya zama har yanzu abin nan na maka kaikai duk hujjojin nan da aka zuba duk da nan da zato ba abin da ya rage maka sai du'a'i a ruɗe eh eh shi ne shi ne dai wancan din tunda wanda ya karni na goma shi ne guda ɗaya sai dai an samu daga baya sun yi tsodi in dai wancan ne ta wancan ne na karni na goma wanda yi ne ta dari biyar shirin ta dari shi ne dai wancan na karni na goma